sunana lawan hassan abubakar an haife ni a garin liman katagun da ke karamar hukumar bauchi a jihar bauchi a nan najeriya kuma na fara karatu a gidanmu gidanmu gidan karatu ne an haife mu mun tadda ana karatu a gidanmu karatun addini uh, ko da ya ce mahaifina ya rasu tun ina karami na fara karatu ne a wajen dan uwan mahaifina wato malam dan umma allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma malam mahmud tafare allah ya gafarta masa da kuma malam manu shi ma ya rasu allah ya masa rahama su suka fara dora mun karatun alkur'ani a wajen su ne karatun alkur'ani kafin nan daga baya na dawo garin bauchi na fara karatu a nan a bauchi na yi karatu a gurin malamai da ya dama cikinsu akwai mala idris kawo mai rubutu a nan digan yaya kusa da kofar ran na yi karatun fikihun malikiya a wajensa har na kai littafin risala sa'annan kuma bayan shi akwai wani mala adamu mutumin zaria a unguwar makama duk a cikin garin bauchi din shi ma na yi karatu kwarai da gaske a wajensa har wani lokaci wato mai tsawo sannan kuma akwai a mala yahuza bauchi wanda kaman uba ne a wajena sa'annan kuma a shekara ta 1992 na shiga school for higher islamic studies wato a nan bakaro wanda take reshe ce ta jos asalin makarantar a jos ne take aka buɗe reshen ta a bauchi wato school for higher islamic studies da take sarkin mangu wacce take karkashin kungiyar izala ta karkashin sheikh ismail idris na yi karatu a wajen har kuma wato ko da na kammala mu yi ta ƙoƙari da ni da wasu abokaina mu samu wato damin zuwa karatu waje wasu daga cikinmu allah ya taimake su sun yi amma dai ni na ci gaba da karatu a nan wato nakan bi malamai a zaure zauruka da dama na yi karatu a wajensu wasu ina iya tuna su wasu kuma ba na iya tuna su har lokacin da na zo nan garin abuja kimanin shekara goma sha takwas da suka shige na yi karatu a wajen malamai a nan a cikin abuja da garin kefi da maraba ina tunawa akwai malam muktar lawan wanda yake babban malamin hadithi ne bayan ya dawo daga madina ya yi karatu a can ya zauna a masallacin shagari da ke iryawan na yi karatu a wajensa tare da wani amininsa malam yusuf goronyo wanda yake masani ne kwarai da gaske akan abin da ya shafi fikihun malikiya da kuma wato lugar arabiya da kuma nahau shi ma na yi karatu wanda har yanzu ina karatu a wajensa bayan nan na koma kefi na ɗiba shekara kamar biyar ina karatu a kefi a gurin wani malam yahaya mai taburma allah ya gafarta masa ya rasu bayan rasuwansa akwai babban ɗalibinsa malam sama'ila na unguwan yarba a nan kefi shi ma ya zauna ya ci gaba da karantarwa a wannan makaranta ta malam yahaya mai taburma wato kafin nan shi ma daga ba allah ɗauki rayuwansa ah, akwai sardaunan malamai a nan maraba allah gafarta masa na yi karatun loga a gwajensa da kuma fikihu na malikiya so waɗannan dai a takaice malamin suna da yawa yawancin karatun da na yi karatu ne da nake bin malamai a gidajensu ko kuma a zaurika ban yi karatun nizamiya da yawa ba na yi karatun kuma abin da na fi ba da ƙwarewa ko kuma koya shine abin da ya shafi shari'a da kuma littafai wato na fikihu musamman fikihun malikiya to gaskiya ne tushen farkon karatun addini shine karatun alkur'ani mai girma ah, kuma gaskiya nakan tuna suratul mutaffifin ta bani wahala kwarai da gaske na sha duka ba dan kaɗan ba a kai kafin na iya da ita da ah, ina jin Eh, idan wun shakkat ita ma na fuskanci wahala kwarai da gaske kafin iya karanta ta a gaban malam to gaskiya duka surorin alkur'ani ina son su kwarai da gaske amma dai ba suran da nake jin daɗin karanta ta kamar suratul kahafi na jin daɗin karanta suratul kahafi eh, duk lokacin da na karanta ta musamman ko ina cikin damuwa na kan je damuwan ya tafi gaba daya to yawanci karatun da nake gabatarwa a gidan rediyo ne musamman a nan abuja da kuma gidan talabijin yawancin abin da ya fi kawo fitina a cikin al'ummar musulmi shine mu'amala ne yau da kullum tsakanin musamman ma'aurata da kuma tsakanin mutum da mutum gaskiya akwai matsala a cikin wannan bangare sosai duk da yake ana tambaya akan abin da ya shafi ibadat wannan yana da sauki amma mu'amalan mutane wato ba shi da kyawu kuma an fi yawan tambaya a kansa mu'amala na aure ne ko kuma tsakanin iyaye da 'ya'yansu musamman mukan fita da'awa mukan shiga ƙauyuka da rugagen filani to ma'amalan mutane musamman a ƙauye ba shi da kyau za ka tadda mutum tsakaninsa da mahaifinsa sun yi shekara goma ba sa magana kuma suna da awon musulunci musamman a cikin 'yan uwanmu filani ko kuma mutum tsakaninsa da mahaifiyarsa ba sa magana kuma tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ba kyau to waɗannan tambayoyi sun yawaita kwarai da gaske da kuma mu'amala musamman ta aure tsakanin ma'aurata maza da kuma ɓangaren gaskiya ban yi wasanni da a lokacin da nake ƙarami ba ina dai sha'an wasa saboda a lokacin ina ƙarami na tashi da rashin lafiya wato na yi laulayi kwarai da gaske har mahaifiyata tana ganin kawan ba zan rayu ba na yi rashin lafiya amma wannan rashin lafiya bai hana ni zuwa makaranta ba na yi wani rashin lafiya a na wanda yake hana ni tafiya lokaci-lokaci har an yi tunanin ma akwai lokacin da aka yi tunanin za a yanke kafan to amma cikin ikon allah allah ya bani lafiya to gaskiya ba abin da yake sanya ni farin ciki kamar in ga mutane suna fahimtar addini yadda ya kamata bisa karantarwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman idan muka fita da'awa ƙauyuka lokacin da muka tadda musulmi ko kuma waɗanda suka karɓa musulunci suna ƙoƙarin karatu na addini na kan samu farin ciki kwarai da gaske a rayuwa to suna da yawa gaskiya Ah, wanda kawai zan iya tunawa in faɗe shi guda ɗaya kai tsaye shine ranar da na buɗe idanuna na ganni a garin madina lokacin da na tafi aikin hajji na farko to wannan na kasance cikin wani yanayi na farin ciki mai girma hakanan lokacin da na isa garin makka na shiga harami na ganni ga ɗakin ka'aba na yi farin ciki farin ciki wanda ba shi da iyaka gaskiya ba abun da yake bakanta min rai kamar yadda rayuwar al'ummar musulmi yake a yau musamman 'yan uwana filani yadda al'amura suka ɓaci yadda al'ummar musulmi suka yi nisa da alkur'ani da kuma sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda muke munana mu'amala wannan yana ɗaya daga cikin abun da yake wato ko da yaushe ko farka ne a bacci na kan ji baci rai in na tuna yadda rayuwar musamman al'umman fulani ya kasance bayan a baya mun kasance wato al'umma ce wacce take da ɗabi'u na musulunci kuma take da kunya take da kawaici to amma yanzu abubuwan da suke faruwa dinnan yana bakanta murai kwarai da gaske ina da iyali kuma allah ya azurta ni da 'ya'ya maza da mata waɗanda nake fata in allah ya musu albarka ya rayar da su bisa sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to babban burina a rayuwa shine in ga allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwana ina musulmi mai imani wannan shine abun na fi jin tsoro in rasa shi a rayuwa